yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Halima Jumrau ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon Shirin Najeriya a yau. Hukumar Lafiya ta Duniya ta bayyana cewa a cikin kowane mutum sha ɗaya a Najeriya, hudu daga cikinsu na ɗauke da cutar siga. Wannan cuta ba ga tsofaffi kadai ta tsaya ba, ana samun matasa da ƙananan yara da ke fama da ita, waɗansu ma gadonta suke yi. Wannan batu na cutar sukari a tsakanin 'yan Najeriya shine abin da za mu mai da hankali a kai a yau. To wai masu shekaru da yawa ne kaɗai ke kamuwa da cutar siga? Ga tattaunawar abokiyar aiki na Halima Jimrau da wani matashi mai ɗauke da ciwon siga. Da farin farko shekarunka nawa? Ashirin da shida. Shekarunka ashirin da shida. Eh. Za ka iya gaya mana tun kana da shekara nawa aka san kana fama da wannan cuta ta diabetes? Tun ina shekara ashirin zuwa ashirin da ɗaya. To da aka gaya maka ka kamu da wannan cuta ya kaji za ka iya tuna ranar? Eh, zan iya tuna. Eh, ya kaji? Eh, gaskiya ban ji daɗi ba saboda I was very young at that moment kuma I was going through a lot again. Yau wato a likitoci na cewa ita wannan cuta tana da alaƙa da irin abubuwan da ake ci. Kamar eh. kana ciye-ciye abubuwan zaƙi ne ko kuma yaya? Ah, Allah ne ya kaddara dawa type 1 ne kama ana inheriting din shi Allah ne kada Yaya kake rayuwa da wannan cutar? Kana ganin kamar akwai wani abin da sauran matasa ke da shi wanda kai baka da shi ko kuma duk abin da sauran matasa ke iya yi kai ma za ka yi? Gaskiya akwai abubuwa da yawa da ba zan iya yanzu ba, saboda dama zan yi applying Navy, Nigerian Navy su kuma ba zan iya jure wannan exercises din da ake ba saboda shiga din na zai iya crashin kuma ya hau. Akwai magungunan da kake sha ne ko ko dai tsarin abincinka ne ka sauya? Ah, akwai magani. ina shan magani kuma ina yin insulin. Yawa to daga ƙarshe wani kira za ka yi wa matasa 'yan uwanka akwai da yawa in sun ji an ce matasa irin ka na iya kamuwa da wannan cuta ta diabetes suna gardama me za ka gaya wa sauran matasa game da wannan cuta? Gaskiya a kula a ringa exercise sannan akwai abubuwan da suke janyowa ya ka samu cutar kamar smoking ma wannan shi ma ba shi da kyau yana janyo early early stage na diabetes din. Wani matashi mai fama da ciwon siga kenan a hirarsa da Halima Jumrau. Kowa na iya kamuwa da cutar siga ba manya ba ba yaran ba. Na tattauna da wata baiwar Allah mai fama da wannan cuta, ita ma dai ta buƙaci mu sake sunanta ga yadda hirar tamu ta kasance. Tun yaushe kika san kin kamu da ciwon siga? To na kamu da ciwon siga around 2001. Na'am, yau wurin shekara ashirin kenan. Yawwa shekara ashirin a lokacin ni kuma ina da shekara kama ashirin da shida haka. A to kice tun kina matashiya ma kwarai kenan. Ina matashiya yes ina matashiya lokacin haihuwar yaro na na uku shine aka gane lokacin na haife shi ya yi girma sosai to daga wannan lokacin sai likitoci suka ce ya kamata na je na yi wannan ɗin test ɗin ciwon suga a tabbatar ba shi bane da aka yi sai aka gano cewa gaskiya ina da shi a wannan lokacin tun ma ina da ciki ashe nake da shi ba a gane ba gado kika yi ko kuma tsarin abincin da kike ci ne ya jawo miki gaskiya gado ne dan ni tun da na tashi tun ina karama na ga babana yana allura Hmm. Shi ma kuma ya same shi tun yana shekara ashirin da wani abu. Sai da ya shekara saba'in da kusan uku da shi. Kuma tun a wannan lokacin yake allura. To amma baki yi wani yunkuri na tunanin cewa to tun da kin ga mahaifinki na da shi ke ko ki je ki duba ki ɗauki wasu matakai ba? Wallahi ban taɓa yi ba kawai ni gani nake yi um, in zan samu wata ilse na tsufa To yaya tsadar maganin ciwon siga yake a inda kike? Gaskiya da tsada don ni gaskiya wannan nake allura nake insulin nake da tsada amma alhamdulillah mai na ma medical doctor ne to tare da taimakon Allah da taimakonsa kuma alhamdulillah kuma yana tafiya daidai. Wata baiwa Allah kenan mai dauke da cutar siga da ta buƙaci mu saka sunanta. sashin yada labarai ta intanet na Daily Trust ya kirkiro muku da shirin daga Laraba domin sanar da ku al'amuran da suka shafi rayuwarku da ta 'ya'yanku baki daya. Ku kasance da shirin daga Laraba wanda zai rika zakulo muku waɗannan al'amuran da suka shafi rayuwarku kai tsaye domin tattauna su da masana da masu sharhi da kuma masu ruwa da tsaki a fannoni daban-daban na rayuwa. Za ku rika sauraron wannan shirin ne a kowace Laraba ta intanet a shafinmu na aminiya da dailytrust.com da kuma kafofinmu na sada zumunta na muhawara a facebook.com aminiatrust da twitter.com aminiatrust da mata hanyoyin zamani na yada shirye-shiryen podcast irin su spotify da google podcast da apple podcast da kuma tune in radio shirin daga laraba madubin al'umma. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na aminiya da dailytrust.com ko a shafinmu na sada zumunta a facebook.com slash trust Haka kuma kuna iya neman Shirin Najeriya a yau a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Sannan kuma kuna iya sauraron Shirin Najeriya a yau ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola, Jihar Adamawa. Muna magana ne a kan cutar siga tsakanin 'yan Najeriya musamman matasa. To wai ma mecece cutar siga? Me ke kawo ta? Ta yaya kuma za a guje wa kamuwa da ita? Abokiyar aikinmu Bilkisu Ahmed ta tattauna da wani ƙwararren likita a fannin kula da lafiyar jama'a. sunana Profesa Muhammad Kabir na jami'ar Yusuf Maita Masule a nan Kano. Muna da kwaleji ta horon ɗalibai masu neman su zama likita kuma ni ne mai mukamin provost na wannan kwaleji ɗin. To, Dokta, mecece cutar ciwon suga wanda ake kira diabetes? Cutar ciwon sukari, wato wace cuta ce wadda a lokaci mai tsaho cikin rayuwar mutum nau'in sukari a jikin mutum zai wuce kima yadda ya kamata ya kasance. Mm. Shi nau'in shi ne ake cewa glucose. So mm. kowa yana da shi da yawansu yadda Ubangiji ya yi yadda zai zama ya kasance daidai. To amma inda ya yi sama kwarai ya wuce wani awo mm. shi ne ake cewa mutum yana da ciwon sukari. Amma ba wai kamar yau. a ɗauki jini a gaishe abin ba sai ya daɗe a cikin rayuwar mutum hmm. ya daɗe ana ganin koyaushe shi awon wannan nau'in sukarin ya yi sama to shi ne ake cewa mutum yana da ciwon sukari wato diabetes mellitus. Hmm. Shi wannan ciwon sugan na diabetes iri nawa ne? Wato nau'i biyar ne ciwon. Nau'i na farko shine inda ake samun tsananin karancin sinadarin da yake sarrafa shi sukari a jikin mutum wanda halittar da Ubangiji ya mana akwai kowane abinci kaci akwai abin da zai sarrafa shi. To wanda zai sarrafa shi shi nau'in sukari mm. shine in yi tsananin karanci sai ake ce masa nau'in ciwon sukari na ɗaya wato type 1 mm. diabetes. Mm. Sannan kuma akwai wanda idan aikin sinadarin shi wanda yake sarrafa shi wannan aiki ya zama baya samuwa yadda ya kamata ko kuma ya yi karanci amma dai ba a ce gaba ɗaya babu ba to shi ake cewa type 2 shine nau'i na biyu mm. type 2 diabetes kuma wannan a cikin al'umma ya fi yawa. To akwai kuma na uku wanda mata yan sun yi ciki sukan sami ciwon sukari. Mm. Sai dai yana ɓacewa bayan sun haihu. To shi kuma wannan shi ma nau'i ne. Sai akwai wanda na hudu wanda mm. idan mutum ya zauna cikin yunwa ba samun abinci. Shi ma fa wannan yana jawowa sai a ga mutum kuma ya kamu da ciwon sukari. Mm. Sai na ƙarshe shine bayan waɗansu cututtuka kamar cutukan hanta ko wata halitta in ta samu a cuta mm. sunanta pancreas mm. na ji kan ce hausa su kan ce da ita hakin ciki to shi pancreas daban daga nan ma ake samu sinadarin da yake sarrafa nau'in sukari na jikin mutum mm. to shi ma an ya samu wata cuta musamman kamar cutar daji kansa kenan haka kuma ana ma samu gaskiya ta shan magunguna a dawwama ana shan magunguna da ake ce musu steroid. Hmm. To yaya ake kamuwa da wannan ciwo? Ana gadon shi ne ko ba a gadon shi? Cuce-cuce da wani yake ɗauka daga wani za ki ga akwai magana gado. Ta gada ko daga iyaye kamar yanzu cutar sikla. ai dole ka sai ka ɗauki wata kwaya daga uba da wata ƙwaya daga uwa sun haɗu mm. duk kuma irin su ɗaya sai ka ga wani an tara da gadan an tara da kuma jiddin yana cikin wa'yansu abubuwa da dama an sani in ka daɗe ka wama a kansu za su jawo cutar ko kuma ka shiga wani yanayi wanda daga nan ne daman kuma an san cewa ko kana da gadon ko wani abu dai wanda sun taru kamar abu uku abu hudu shine za ka ga sai ga mutum ya tashi da ciwon. Shin ana warkewa daga ciwon nan? Idan ka bi wasu ƙa'idoji, kana motsa jiki, ka rage ƙibar da kake yi, an baka magunguna, hmm. an baka wa'adi, ka dinga sha. Wannan duk za ka iya dawo da nau'in wannan sukari da na ce in yayi yawa ta lokaci mai tsawo a rayuwarka to za ka iya dawo da shi ya yi daidai kuma daman shi ta awo ne a asibiti ake samun shi wannan nau'in sukari idan aka ce kada abinci abinci ka zo asibiti da safe aka ɗau jini aka ga ya wuce awo bakwai da ɗigo takwas sauransu ana cewa da abin milimol per liter to idan ya wuce wannan a gaskiya da a ce kana da diabetes. So ana dai warkewa ke nan daga ciwon ko? Babu zancen warkewa a ce ya ɓata sai dai ka ci gaba da wa'annan abubuwa kada ka sha sukari wanda yake abin nan ka sha su fanta su mm. albobalcin su wani waye da abubuwa masu zaƙi da sauransu kuma in za ka ci abinci ma dai a wayannan kashi ukun da protein masu nama da shi carbohydrate kamar su burodi da tuwo da sauransu tuwon dawa ko na masara da kuma su kansu na kitse wanda suke da kitse mm. amma dai ba da yawa ba mm. ba wai yawan abinci ba wato su ne irin su yadda dai za ka ci komai daidai gwargwado mm. kuma a rayuwa ma komai da yake mustaɗa a ya fi amfani to likita mai wani irin alamu za a gani idan mutum yana da ciwon suga. akwai alamu guda hudu kwarai suna da amfani hmm. akwai za ka ji kana tsananin jin kishi sannan in ka je yin fitsari za ka ga ka yi fitsarin kundum da yawa ba wai kana yawan yi ba hmm. amma in ka je za ka yi za ka ga fa ka juya fitsarin nan da yawa hmm. sannan kuma za ka ga tun da kana yawan jin kishi kana yawan shan ruwa da yawa shine na uku na hudunsu kuma akwai ramar jiki hmm. sai ka ga mutum da ɗan bulbul da shi ko ɗan bulbul da ita sai ga kuma jiki ya soma zabgewa to aka bincika sai a ga watakila ma duk ciwon sukari ne ko da yake ba shi kaɗai ne yake sa ramar jiki ba. Hmm. Farfesa Muhammad Kabir kenan ƙwararren likita a fannin kula da lafiyar jama'a. Masu sauraro da wannan bayani na Farfesa Muhammad Kabir za mu ja labulan shirin Najeriya a yau na wannan lokaci, sai mun sake haduwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin waɗanda suka yarda muka yi hira da su, sai kuma abokan aiki na Halima Jumrau da Bilkisu Ahmad. Ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku, ku huta lafiya.